the transboundary and transnational nature of maritime crime Babban hafsan hafsoshin sojojin ruwan Najeriya kenan, Vice Admiral Awal Gambo ke jawabi a wani taron inganta tsaro a ruwa da sojojin ruwan Najeriya da na ƙasar Ghana suka gudanar a nan Abuja. Yayin da babban hafsan hafsoshin mayakan ruwan Ghana, Riya Admiral Isa Adam Yakubu ya kawo ziyarar aiki Najeriya. Admiral Awal Gambo ya ce gabar tekun Gini a halin yanzu na ƙara fuskantar ƙalubalen tsaro sakamakon ƙarancin sojin ruwa da za su iya tsare wannan shiya. Da hakan ya farfado da aika-aika irin na 'yan fashin teku, garkuwa da mutane a cikin ruwa, da ma kai hare-hare ga muradan tattalin arziki da ma jiragen ruwan. Babban hausan hafsoshin mayakan ruwan Najeriya ya ce wannan taro zai samar da haɗin kai na samar da tsaro irin na bai ɗaya a cikin ruwa kamar yadda tsarin yarjejeniyar yawunde na shekara ta 2013 ya cimma don kare hada-hadar tattalin arziki a wannan shiya. Tun da farko cikin nasa jawabin babban hafsan hafsoshin sojojin ruwan kasar ghana riya admiral isa adam yakubu ya ce Ya ce shugaban kasar ta Ghana Nana Akufo Ado ya umarce su da su gana da rundunar mayakan ruwan Najeriya don samo hanyar bai ɗaya na tunkalar kalubalen tsaro da ke ƙara mame gabar tekun Gini bisa la'akari da ƙarfin sojojin ruwan Najeriya. Ghana na fatar Najeriya za ta samar da mafita don Najeriya babbar yaya ce kuma an san za ta iya domin in ka tsare gidanka alhali gidan makocinka na cin wuta to kai ma baka tsira ba. Um, more capacity, but then when you secure your waters and your neighbor's house is on fire, you are Masu sharhi kan al'amuran ruwa irin su Comrade Abubakar Abdulsalam na cewar wannan ganawar ya zo daidai lokacin da ya dace. kasancewar najeriya ƙasa ce babba a afirka ta yamma tana da ƙarfin sojoji fiye da wa'annan kasashe da suke cikin wannan yanki ko na sama ne ko na ruwa ne ko na ƙasa to saboda haka najeriya tana da sojoji ruwa masu ƙarfin gaske wadda ba za ka iya kwatanta su da ta gana ba gana karamar ƙasa ce idan ka hada ta da najeriya idan sun zo sun buƙaci wani haɗin kai ba zai iya zuwa da mamaki ba kasance wasu ƙasa wadda ƙarfinta bai kai na sojoji ruwan najeriya ba haɗin kai da suka buƙata su zo su da sojoji ruwan najeriya abu ne mai kyau wanda kuma zai taimaka ko da ba komai kowane bangare zai iya samun moriyar wannan haɗin kai, da domin saboda aka ce hannu biyu ya fi hannu ɗaya to saboda aka wannan zuwa da yi abu ne na haɗin kai wanda kuma zai haifi ɗami idonu wanda kuma yana da kyau zai kawo ƙasashen biyu duka ci gaba a wajen yaƙi da ta'addanci da waɗansu muggan aiki da ake aikata su a kan ruwa. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.